kimanin shekaru biyar kenan da shugaban najeriya muhammadu buhari ya kaddamar da shirin bayar da bashi ga manoman shinkafa a jihar kebbi inda aka baiwa dubban ɗaruruwan manoma bashin kayan noma duk da kalubalen da manoma da shi kansa shirin suka fuskanta manoman sun samu nasarar bayar da shinkafa da aka yi dala da ita wadda ta kunshi sama da tun dubu ɗari biyu na shinkafa and what we will do is that we will read to you the names of the millers who will immediately Gwamnan babban bankin Najeriya gudun Emefiele kenan yake bayyana yadda za a yi da shinkafar inda ya bayyana kamfanin sarrafa shinkafa 24 da za a baiwa ita kuma a ba su bashin sayanta ta yadda waɗanda suka noma ta za su iya biya bashin da aka ba su. The last five years have demonstrated give us great hope gwamnan abubakar atiku bagudu ya ce wannan ba karamar nasara ba ce aka samu cikin shekaru biyar kacal da soma wannan tsarin to ko manoman za su ce akan wannan muhammad mai gando argungu shine sarkin noman kabi cin nasara ce ga gwamnati da kuma mutanen jihar kebbi da yawa mutane suna cewa ba shinkawa ta ba daɗin da muka jiya shi gwamna na sanar bank ya ce ya hudu kamfanonin da duka so su zo a basu ka san idan ba alheri na ba gwamna central bank bai ci a kamfanonin zuwa basu suna na alhaji lawai yaro gwamnati ta hito da abubuwan da ya kamata a yi manoma su samu sauki sai dai har yanzu muna da korafi wasu tsiraru sukan anshi abin kuma su tarba abin yana yin karanci a wurin manoma sunan Mallamin. alhassan sa'idu nan dai nan kusa-kusa dai ba hana a ce nesa ba babu inda ya kai jihar kebbi noman shinkafa in an samu wanda ake so da an kai hakan ga za a ci gaba da irin wannan noman kuma abinci sau waka wannan nasarar ta bayar da dama ga jamhuriyar benin ta nuna ra'ayin yin kawance da najeriya akan noman shinkafa isa salisu sanata ne kuma yana cikin ayarin da shugaban kasar ta benin ya turo a najeriya akan wannan batun najeriya ba ta da fadamomi da yawa kuma don kunan mutane sun yawa mu kuma da fadamomi da yawa kuma ba mu da mutane da yawa to ka gani yanzu muka samu aka gyara fadomomin duka na benin ai manoman najeriya ma mu ya ba su wuri a wurin su noma abin da muke son mu yi kenan kuma shugaban kasar mu ya amince to kowane amfani najeriya za ta samu ga wannan kawancen tambayar da na yawa aminu muhammad gwaranyo kenan shugaban kungiyar manoman shinkafa ta najeriya babban amfani da za ta yi ne za a noma shinkafa nan tsakanin benin republic da nan najeriya manoman su su samu aikin yi manoman su samu a hada hulɗa domin su hanar da shigowa da shinkafa da ake yi daga waje ta kasarsu. magabata irin mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar na ganin cewa idan kowa ya gudanar da nauyin da ya rataya a kansa tsakanin hukuma da manoman to za a ci gaba da samun nasarori linkin ba linkin muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya